bisa ga duka alamu da rikicin shugabancin da ya dababbe shugabannin haɗakar ƙungiyar dalaman fetur a najeriya wato ifman na neman komawa rassan kungiyar na jihohi lamarin da yanzu haka ma ke neman shafan harkokin sufuri da kuma raba man fetur a shiyar yola shiyar da ta kunshi jihohin adama da taraba domin yanzu a wannan shiyar bangarori biyu ne ma ke takaddama game da shugabancin kungiyar wato bangaren alhaji abubakar butu da kuma bangaren yan talauye bisa jagorancin alhaji dahiru abubakar buriye kuma ganin yadda wannan takaddama ke kara zafafa ne ma yasa uwar kungiyar ta kasa turo tawaga ta musamman domin gano bakin zaren Alhaji Aminu Adamu da ke zama shugaban kungiyar Ashiyar Arewa maso gabas a gana wasu da manema labarai jim kaɗan da kammala wani taron sirri da suka yi a Yola ya buƙaci 'yan kungiyar ne da kai zuciya nesa. Kira da zan yi shine kowa ya ajiye makamansa a gefe a zo a zauna abu ɗaya ne mu zo mu zauna da shugabanninmu da iyayenmu a zo a zauna a tattauna wannan abubuwa a yi gyara a kai. Shi ma a nasa lokacin Alhaji Abubakar Butu ba da tabbacin cewa ya wani dambarwa ba zai kawo tsaiko a harkokin raba mai ba kamar da yadda jama'a ke fargaba. da kuma kiyaye haƙƙin talaka a cikin kasuwanci din ta yadda talaka ba zai cutu ba alhamdulillahi da suka zo a matsayinsu na shugabanni suka gabatar da wannan don al'umma su fahimta a san matsayinmu. To wai ko shin ma wani kokari ne ake na sasanta bangarorin biyu? Alhaji Baba Kano Aliyu Jada da ke zama tsawon shugaban kungiyar ashiyar adamawa na cikin dattawan kungiyar dalaman fetur a najeriya muna nan muna iya kokarin mu daga national har zuwa nan zonal zuwa unit wani abu ya faru yau wajen shekara daya ko da wuta ku zuwa da wuta hudu amma insha Allah muna nan muna kai mu ga menene da faru amma har yanzu dai muna gaban kotu kuma wannan abu ba zai hana aikin mu ba za ga insha Allah muna nan kuma za mu daidaita su zama abu guda in Allah yarda shi dai wannan dambarwa na ma zuwa ne yayin da aka sama bude wasu gidajen mai a wasu garuruwan da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram cikin makonnin nan wanda kuma fata shine Allah sa bangarorin biyu su sasanta ko a samu wadatuwar mai a jihohin Taraba da Adamawa Ibrahim Abdul Aziz sashin Hassan Amurka daga Yola